'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi muku maraba a wannan sabon halka ko sabon shiri namu wanda allah maɗaukin sarki ya ƙaddara wato sake mu a cikinsa shirin da ake gudanarwa a ƙarƙashin maudu'i mai taken ta'al nu'minu sa'a wanda shiri ne wanda muke tattauna matsalolin imani muke karatu cikin ayyukan imani domin mu yi ƙoƙarin yin aiki da su mu siffantu da su don mu kai <clears throat> matsayin wato masu cikakken imani wanda allah maɗaukakin sarki ya tanadar da alkhairi masu yawa tun daga nan duniya har zuwa kuma ranar lahira a shirinmu da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi kyan hali wato wajibi ne mu'mini ya zama mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalarsa da sauran 'yan uwansa mu'minai ya zama mai kyautatawa mai kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a a yau kuma insha allahu za mu yi magana ne akan wasu abubuwa waɗanda su ma dukansu suna daga cikin ayyuka na imani suna daga cikin ayyuka na imani musamman abin da ya shafi shi wannan wata da muke cikinsa wata mai albarka wato watan ramadan lallai kamar yadda muka sani wannan wata mai alfurma mai daraja wato watan ramadan mai albarka lallai wata ne wanda allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana ibada ibada mai girma ibada mai girma daga cikin kuma ibada wacce take cikin manya-manyan ibadoji a cikin addini wato shi ne wato ita ce azumi wannan ibada ta azumi allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana wannan azumi ya farlanta mana shi kuma yana ɗaya daga cikin rukunnan wato musulunci guda biyar kamar yadda muka ji a wancan hadisi na wato sayyidina umar radiyallahu an wanda ake masa take da hadithu jibril alaihi salam wanda ya zo ya tambayi manzan alasallam game da musulunci ya ba shi labarin musulunci daga cikin abin da ya faɗa shine akwai azumin watan ramadan haka akwai hadisin abdullahi dan umar radiyallahu an wanda cikin cikinsa manzan salam yake cewa buniyar islamu ala khamsin sai ce shahadati allah ilaha illallah wa muhammad rasulullah wa iqami salati wa ita zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan da azumin watan ramadan sa'an nan kuma allah madaukakin sarki ya ya farlanta mana wannan azumi azumin wannan watan gaba ɗayansa kamar yadda muka sani cikin ayoyi daban-daban daga ciki inda allah maɗaukin sarki ke cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah madaukakin sarki cewa wannan wata na Ramadan ne watan da Allah madaukakin sarki saukar da alkurani a cikinsa. wata ne wanda yake shirya ne a cikinsa akwai shiriya sannan kuma bayani ne shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas ma'ana alkur'ani nan shirya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan kuma yana bayanin shirya da kuma rarrabe karya da gaskiya sai allah ce fuman shahida min kuma shahara falyusumhu duk wanda ya samu kansa a lokacin da watan ya zo to lallai ya yi azumin wannan wata ɗin lallai ya yi azumin wannan wata na ramadan don haka shi yasa ya zama wajibi allah maɗaukin sarki ya wajabta azumin watan ramadan a cikin shekara ta biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka wannan azumi din kamar yadda muka gani cewa yana daga cikin ayyuka ayyuka yana daga cikin rukunnan musulunci guda biyar to lallai yana daga cikin rukunnan yana kuma daga cikin wato ayyuka na imani yana daga cikin ayyuka na imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Eh, yake faɗi cikin hadisin da al'imam al-bukhari da musulun suka ruwaito cikin wato eh, suka ruwaito daga abu hurairah radiyallahu an yake cewa manzan Allah sun salam ya ce man sama ramadana imanin wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ma'ana manzon Allah sun yake cewa duk wanda ya azumin watan ramadan imanin wa ihtisaban ashe kenan watan ramadan ya daga cikin ayyuka na imani mutum ya yi azumin watan ramadan yana mai imani a matsayin aiki na imani kuma yana mai imani da allah maɗaukakin sarki wace sabon yana mai neman yardan allah maɗaukakin sarki to gufira lahu ma ta kaddama min zambi allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa da suka gabata don haka wannan hadisi yana nuna cewa ashe azumin watan ramadan yana cikin ayyuka na imani yana daga cikin ayyuka na imani don haka wajibi ne a kanmu <clears throat> mu yi wannan azumi din kuma yana daga cikin wato ayyuka na imani wanda yake imani na wajibi imanin mutum ba zai cika ba matukar idan ba ya in bai yi azumin wata ramadan ba duk wanda bai yi azumin watan ramadan ba lallai imaninsa bai cika ba don haka wajibi ne mu yi wannan azumi din sa'an nan kuma akwai sauran ayyuka da ake a cikin wannan wata ɗin waɗanda su ma dukansu ayyuka ne na imani daga ciki kamar akwai ƙiyamu layali ramadan ƙiyamun lail ma'ana wato mutum bayan ya yi azumi da rana to da dare kuma sai ya zo ya yi ƙiyamun laili ya yi salloli na nafila ga allah maɗaukakin sarki a matsayin yana mai imani da allah maɗaukakin sarki saboda ayyuka ne na imani manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kuma du cikin hadisin da wato bukhari da muslim suka rawaito daga abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi qiyamul laili yayi nafilfilin dare a cikin watan ramadan to lallai Allah madaukin sarki ya yi imanin wata saban yana mai imanin da allah maɗaukakin sarki kuma yana mai neman lada a wurin allah maɗaukakin sarki gufira lahu ma taqaddama min zambi allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa lallai wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai qiyamul laili yana daga cikin ayyuka na imani shi yasa ya zama imanin yana mai halin yin imani da allah ma'ana yana mai halin yin imani da allah saboda kasancewa wannan yana daga cikin ayyuka na imani yana daga cikin ayyuka na imani don haka yana daga cikin abin da zai kara mana imani idan muka zama muna kiyamun laili a cikin wannan wata din duk da cewa shi ba wajibi ba ne ba daga cikin yana daga cikin dai abin da zai kara mutum imani ne imanin cikan imaninsa na mustahabbi ba cikan imaninsa wanda yake na wajibi ba amma yin azumin nan kan da yake wajibi ne to shi in yayi imanin ya zama ya aikata imani na wajibi shi kuma wannan kiyamun ramadan kiyamun laili da yake ba wajibi bane aiki ne mustahabbi sunna ne ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata zai zama aikata imani mustahabbi don haka sai zama imaninsa zai karu wato zuwa ga matakin cikan mustahabbi don kamar da muka sani ai da daman imani kashi uku ne akwai asulul iman tushen imani shine wanda kawai ya yadda a zuciyarsa ya gaskata Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma ya yi annutqu bi shahadatai sa'an nan kuma ya tsaye da sallah yana sallah to wannan shine yana da asul iman kenan wannan shine ake ce masa musulmi sa'an nan kuma wanda kuma ya ƙara sauran ayyuka ya zo da su zakka su azumi da sauransu da sauran ayyukan wajibai na biyayya ma iyaye da sauransu da su Eh, kyautata ma yan uwantaka son mu'minai da kuma rashin cutar da su da sauransu duk abubuwan wajibi ya aikata to in ya gama cika in dai duka ya yi su to sai a ce ya yi al'imanul wajib sai a ce masa za a kira shi da kamilul iman mai cikakken imani amma fa ya cika imaninsa na wajibi ne to akwai kuma imani wanda yake na ƙarshe wanda yake na mustahabbi shine bawa idan ya aikata nafilfili ayyukan nafilfili kamar irin su kiyamu ramadan dukkansu sauran nafilfili idan yayi to sai ya zama imaninsa ya cika cika na mustahabbi wanda kuma imaninsa ya cika har zuwa cika na mustahabbi to wannan shine ke kololuwar imani shi yake kololuwar imani to don haka duk wanda ya kiyamu laili a ramadan sawa'un a masallaci ne sallan tarawihi ko kuma shi kadai a gida da shi da iyalansa to lallai wannan yana daga cikin ayyuka na imani kuma hakan zai kara masa imani zai zama ya cika imani yana daga cikin abin da ke cika imani cika na mustahabbi sa'an nan kuma musamman kuma yin kiyamun lailin a daren lailatul qadari daren nan da allah maɗaukin sarki ke cewa dare ne wanda ya fi wata dubu ibada a wannan daren kawai shi kaɗai to yafi. yin ibada a cikin watanni guda dubu to lallai yin ibada a cikin wannan dare shi ma lallai yana da falalansa na musamman kuma manza Allah sallam ya faɗi cikin wannan hadisi din hadisi da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manza Allah sallam ya ce man yuqimu lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya yi ƙiyamun laili a daren lailatul kadari to lallai allah maɗaukin sarki zai gafarta masa dukkan zunubansa da suka gabata daren lailatul kadari lallai wannan dare yana da matukar falala yana da matukar matsayi ibada a cikinsa yana da matsayi sosai saboda kasancewansa dare ne mai daraja a wannan dare allah maɗaukin sarki saukar da alkur'ani kamar yadda muka gabatar a baya a cikin wannan dare allah maɗaukin sarki saukar da alkur'ani zuwa sama ta duniya A kawo shi baitul izza daga baya kuma aka ta saukar da alkur'ani a rarrabe gwargwadon halaye da gwargwadon sababi na sauka don haka ibada a cikin daren lailatul kadari lallai yana da wannan falala din allah maɗaukin sarki zai gafarta mu bawa dukkanin ayyukan da yi duk cewa aiki ne mustahabbi yin ibada a cikin wannan daren sallah a cikin wannan kiyamun lalle a wannan daren mustahabbi ne to amma Allah zai da dalilin sa idan bawa yayi imanin bawa zai cika zai karu zai cika kamalul mustahab tunda mustahabbi ne ha kuma wanda yayi sauran darannin gaba ɗayansu sauran dararen gaba ɗayansu imaninsu zai cika zuwa ga cika ko kamal na al mustahab to don haka sai ya zama duk wanda ya yi wannan allah maɗauki sarki zai gafarta masa dukkanin zunubansa da suka gabata lallai wannan ba ƙaramin falala ba ne lallai wani yana cikin ayyuka na imani don haka muke kwaɗaitar da wato 'yan uwa musulmai wato su shaɗa mara wajen neman wannan dare na lailatul qadari duk da cewa akwai hadisai da suka zo suna ƙoƙarin bayyana wannan dare ɗin shin daren 25 ne ko 27 ko 29 to a takaice dai manzo Allah ya ce a nemi wannan dare din a cikin kwanaki goman karshe a cikin darare na goman karshe a cikin wutiri na wannan kwanaki din a wutirinsa don haka sai ya zama bawa ya ta kokari wajen don ya dace da ibada a cikin wannan dare din don haka mutum sawa'un ya san shine daren sawa'un bai sani ba almuhim dai in mutum ya yi kokari ya yi kiyamun laili a cikin dukkanin dare guda dare guda goma nan gaba daya ko dare na goman karshe gaba daya to zai zama insha Allahu ya dace da daren lailatul qadari kuma zai samu wannan falala da Allah madaukakin sarki ya tanadar ya cewa zai gafarta ma bawa dukkanin zunubansa saboda rahaman Allah madaukakin sarki sa'annan kuma wannan yana gwada mana qiyamul laili yana daga cikin ayyuka na imani yana daga cikin ayyuka na imani amma imani wanda yake mustahabbi mutum ya kokari ya qiyamul laili a daren lailatul qadari to duka wa'annan ayyuka ne na imani to hakan nan kuma akwai wasu ayyukan ma na imani waɗanda su ma dukansu wato ya kamata wanda yake so ya cika imaninsa ya yi cikakken imani ma Allah ya yi su waɗansu za mu samu wajibai ne waɗansu kuma mustahabbai ne wanda ya aikata wajibi wadan dole ne mutum dole sai ya yi wajibi ne in bai aikata ba zai zama imaninsa na wajibi bai cika ba don haka allah maɗaukin sarki zai iya azabtar da shi akan haka amma in kuma ya aikata shi kenan mustahabbi kuma imani wanda yake na mustahabbi kuma ba wanda ya aikata yana da sakamako da lada a wurin allah maɗaukin sarki kuma imaninsa ya ɗagu zuwa ga kamal al mustahab in ya gama cika imanin sa gaba ɗaya shikenan ya kai kololuwan daraja na imani lallai sai ya zama yana daga cikin manyan mutane wato waɗanda suke wato al'abrar waɗanda suke bayan allah maɗauki sarkin da za su zama suna tare da <clears throat> annaba da manzani ran tashin alkiyama to don haka daga cikin irin waɗannan ayyuka ɗin akwai wato akwai ciyar da abinci musamman a cikin wannan wata watan ramadan wata ne da ciyar da abinci a ciki aiki yana daga cikin manyan ayyuka na alkhairi saboda kasancewar mutane sun yi azumi wani ba shi da abincin da zai buɗe baki da shi to wanda yake da shi ya taimaka ya ciyar da ɗan uwansa mu'mini sai ya samu alkhairi a wurin allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka samu hadisai da dama suka zo suna bayanin haka daga ciki manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga eh, cikin hadisin da wato al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abu eh, daga Abu Mas'ud radiyallahu an yake cewa manzo Allah sallallahu ya yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa idan bawa ya ciyar da wato ya ciyar da abinci ma iyalansa ya ha ya yi haka don neman lada a wurin allah maɗaukin sarki to fahuwa lahu sadaka wannan sadaka ne gare shi aikin alheri ya yi aiki na imani ya yi wato sadaka saboda <clears throat> hatta kenan sai ya zama hatta ciyar da wato hatta ciyar da iyalai yana daga cikin wato sadaka yana daga cikin sadaka kamar yadda ya zo cikin wani hadithin hadisin sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu Allah da shi a wajen bukhari da muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atika har dukkan ko da abin da zaka sama iyalinka a baki mana ka ciyar da su ka ciyar da su to matukar in dai mutum zai ciyar da wani abinci ya fitari biha waje Allah ya zama yana mai neman yardan Allah maɗaukakin sarki da wannan to lallai Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada a kai kai hatta na iyalai idan dai mutum ya yi don neman yardan Allah maɗaukakin sarki don haka lallai musamman cikin wannan wata ɗin ciyarwa na daga cikin manyan ayyuka na imani tun ya fara da iyalansa ya fara ciyar da su ya lokacin in an yi buɗe baki an sha ruwa a ciyar ya kawo abinci a yi buɗe baki da su to ya nemi lada da wannan aiki a wurin Allah madaukakin sarki ya ihtisabin sa sai Allah madaukakin sarki rubuta masa lada shi yasa manzo Allah ce hatta hatta ma taj'alu hatta ma taj'alu fi fimra'atik har ma abin da zaka sa a bakin wato matanka wannan yana daga cikin wato ayyuka na imani kuma yana daga cikin abin da za a baka lada akai sa'an nan kuma ya zo cikin wani hadithin manzan allah sallallahu alaihi wasallam eh, wato wani mutumi ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul islami khair wani aiki ne a cikin musulunci ya fi falala sai manzan allah sallallahu alaihi cewa tut'imu ta'ama shine ka ciyar da abinci ka bayar da abinci fi sabilillahi wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif sa'an nan ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba duka In ga cikin hadisin sai manzon Allah sai fara ambaton mi tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci ka bayar da abinci fi sabilillah shi yasa a can baya Allah madaukin sarki yayi masu ciyar da abinci masu infaki masu ciyarwa Allah madaukin sarki <clears throat> ya yabi ciyarwa ciyar da abinci a cikin ayoyi daban-daban daga ciki cikin waccar ayan nan ta wanda Allah maɗaukin sarki ya ambaci usulul iman bayan Allah maɗaukin sarki ya ambaci usulul iman sai kuma ya zo ya ambaci masu ciyarwa to ciyar da abinci yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani shi yasa a nan manzan Allah sassa ke da aka tambaye shi game da ayyul islami khair wani aiki ne a cikin musulunci ya fi falala kuma aiki ne na imani sai manzo Allah ce tut'imu ta'am ka ciyar da abinci don haka ciyarwa yana daga cikin wato manya-manyan ayyuka wace wata taqra'u salam sa'an nan kuma ka karanta sallama wato ka sallama alaman arafta wa mallam ta'ari ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba saɓanin yadda yake kasancewa a yau sai ka ga yanzu a yau ya zama assalamu an ma'arifa mutum yana yin sallama ne ga wanda ya sani kawai to alhali kuma daga cikin mafificin imani mafificin musulunci shine ka zama mai yin sallama kamar yadda ya zo cikin hadisi manzo Allah sun ke cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani lan tadkhul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ko ba za ku wato ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ko ba za ku yi imani ba har sai kun samu soyayya a tsakaninku sai manzo Allah yake ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan nuna muku wani abin da idan kun aikata shi za ku samu soyayya tsakaninku bane sai afshu salama bainakum ku rinka yada sallama tsakaninku wannan yana daga cikin ayyuka na imani yana daga cikin ayyuka na imani don haka cikin wannan hadisin yana nuna mana cewa kenan wato soyayya tsakanin mu'minai imani ne sa'an nan yaɗa sallama imani ne domin shi ma yana sawa a samu soyayya tsakanin mu'minai wanda kuma imani ne kamar yadda kuma manzan Allah sun faɗa cikin wannan hadisi don haka in muna son shiga aljanna sai mu aikata dukkan waɗannan ayyuka ɗin duka ayyuka ne na imani mu zama masu ciyar da abinci mu zama masu yaɗa sallama duk kuma wa'in abubuwa guda biyu da ciyar da abinci da yaɗa sallama duk yana da cikin abin da yake sanya soyayya a tsakanin mu'uminai. muminai su zama suna son junansu suna taimakon junansu suna tausaya ma junansu suna biyan bukatan junansu suna alheri ma junansu sa'an nan kuma ya zama zuciyansu ba komai babu komai na sharri a cikin zukatansu to don haka wannan waɗannan hadisai duka suna gwada mana cewa wato waɗannan ayyuka suna daga cikin ayyuka na imani don haka wajibi ne mu yi ƙoƙari domin mu samu wato waɗannan mu aikata waɗannan ayyuka domin mu samu cikan imanin a cikin waɗannan ayyuka din akwai waɗanda suke wajibai kamar ciyarwa akwai ciyarwa na wajibi misali kamar ciyarwa ciyar da iyali wani yana daga cikin ayyuka na wajibi sa'an nan akwai kuma sauran eh, sauran ciyarwa daga cikinsu kamar irin wato hali lokacin da mai idan da wanda ya zo yi roƙo ya zo tambaya to shi ma ciyar da shi a lokacin ko bashi a lokacin wajibi ne kamar yadda <clears throat> allah maɗaukin sarki yake bayanin cewa yana yabon wasu daga cikin bayin allah shine yake cewa daga cikinsu akwai waɗanda a cikin dukiyansu akwai haƙƙi akwai haƙƙi wanda wallazi na hunfi amwalihim haqqun ma'lum ma'alum sail wal maharum wato waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne lis wal maharum ga wanda ya roƙa da kuma wanda ya yi shiru bai roƙa ba ko wanda zai bayi iya roƙa amma kuma buƙaci ne to shi ma lallai akwai haƙƙi wajen ciyar da shi to idan mutum ya sauke dukkanin ciyarwa na wajibi a kansa sai zama ya cika imaninsa na wajibi hakan nan kuma <clears throat> idan mutum ya ciyar da iyalansa shi ma ya sauke wato aikinsa na wajibi to don haka duka wannan yana daga cikin ayyuka na imani abu na ƙarshe shine kyautata ma bawa kyautata ma wanda yake ka kamar yadda aka ruwaito imam bukhari muslim suka ruwaito daga al-ma'rur qala laqitu aba dharrin bir rabdha wa alayhi hulla wa ala gulamihi hulla fa sa'altuhu an dhalik fa qala inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aba dharrin a'ayyartahu bi ummi إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم wannan hadisi a shahid shine mi manzo Allah sun sami ke cewa mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi Eh, yake cewa faman kana ta hata yadihi falyut'imhu mimma kulu wato duk wanda ya zama wani yana karkashinsa yana cin arziki a karkashinsa to lallai ya ciyar da shi daga abin da yake ci waliyulbisu hu mimma yalbas kuma ya sanya masa tufafi da irin wanda shi ma yake sanyawa ma'ana ya zama mutane wajibi ne su zama masu kyautata ma waɗanda suke musu hidima waɗanda suke musu hidima sawa'un bayi ne ko kuma masu hidima ne ko kuma yara ne waɗanda suke wato hidima mutum suke masa aiki to wajibi ne mutum ya kyautata musu ya ciyar da su to duka waɗannan suna daga cikin ayyuka na imani don haka musamman a cikin wannan wata ɗin watan ramadan mutum in yayi azumin watan ramadan sa'an nan ya zo yayi azumin daren wato ya zo ya kiyamun laili a diraren ramadan sa'an nan ya zo ya ciyar da abinci a cikin wannan wata lallai ya yi ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata lalle ayyuka ne na imani imanin su zai karu sai mu fatan Allah madauki sarki ya bashi istiqama akan haka ya zama har bayan Ramadan ya zama yana ciyarwa don haka da wannan muka zo karshen wannan shiri insha Allah sai kuma shirin mu na gaba inda za mu ci gaba da wato bayani a karkashin wannan mawdu'i namu mai suna ta'al nu'minu sa'a da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu